لله رب العالمين له الحمد الحسن والسلام الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ابو باتا تبتي الله صلاة يرتيتي بعمل تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفشي لغبه Eh, ta tafashidin ni ya shawwal 1436 na dindi ba tafi guni ya tafi ta 2015 kalenda yan miladiya nan na kafin zubuta ta ce daga kafin littafin al'aqidatul islamiyya ya a shaykh muhammad ibn jamil zinu su'al ما حكم العمل بالقوانين المخالفة للإسلام ki hukunciyan etunobe doka da jale musulunci ba na yana jawab eji al'amalu bil kawaninin mukhalifati lil islami etunobe doka na jale musulunci ba na kufurun katirci yo idan a zaha abẹ̀kẹ́ ga gawa ginin a àwọn ta kada ìyẹ́ta ha ko sama wele ga wata zule cikin doro da bwanan qala allah ta'ala sai cin la tuna ga wa man lam yahkum bima anzala allah zandon do na ba hukunci zandon ga ba hukunci be nuji sai ci ci jina yana fa ulaika humul kafirun lalle za wuce shiga yi kafiri jo wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne ya gwagwar sai jan ta bata na ga malam ta takum a immatuhum bi kitabillah kaga dai dushaji aba hukunci da littafi ya sai ciyana wa ya takhayyaru mimma anzalallah a ci malai tala dai na sai ci cishi na yana ko illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum kaga dai ba hukunci da littafi ya sai ciya sai ci ga ewulada da tsakani a su hasanun rawawu ibn majah gairu su'al ibadi iza waswasa shaytanu fa qala man khalaqa allah ke shaitan gaji waswasu mu wuce ganza ganzi jari ta ya ce ke zajin jawabu wasu wasa waswasa shaytanu li ahadikum shaitan gaji waswasu za ni ne bu bi hadha su'ali bi gajirin ne فليستعذ بالله إذا قاج بطري بسوكوي ويطع بسوكوي قال الله تعالى تتناتنا وإما ينزغنك شيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أبكي أي تنكو وصواص الشيطان بتقعد بها هنا فاستعذ بالله وقاج وطع بسوكوي inna wo huwa sami'ul alim lalle Allah ya tuyo ne wo ma da ilimin dondona wa allama na rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi sa sallam ya ilimi lawi anna anna rudda kaida shaytan ke dai kai bi ma kirciye shaytani nya yi ya ko wa yi mai gagan amantu billahi wa rasulihi yayi ma ji be tse ti yo tu chuin Allahu ahadun Allahu tsu nike ti yo Allahu samad Allahu gai etsuna alita bata de bukata labu mai de bukata labu zan dondo ana lam yalid zan do ma Allahumma zan dondo wa lan yulad zan do ma Allawa wa lan yakul lahu kufuwan ahad eh madabo na ga de ci na ce ci le ndoro ba summa liyasful an yasarihi salatan idza mula mitinu ju ya da kafa ya ko idza mufu mitinu ya da kafa wa tun zuguta wal ta izmi na shaitan idza mu tsari daga bashi tambo ya yantahi idza lulugwa fa inna zalika yadhhabu fa na zalika yadhhabu anhu idza gajanni waswas min lulun gala kiyabu hadhihi qulasatul ahadith sayya hadisu na ja ta ju na biya daga ba a nabi sa sallamu da zai shi biye fil bukhari da sayil bukhari wa muslim to muslim wa ahmada to riwayar imamu ahmad wa abi dawuda to alimamu abu dawuda na yajibu alqawlu wajibu yo ne zagagan bi anna allah khaliqun wa laysa bi makhluqin allah ga yau sunan jahalita no zando ma jahalita allah wa wa li zalika min al azhan ebo ma lagana latsa ba fahimta yin zawangi na kulu matsalan ya ga ba misali gan innal adada isnan adadi guba ko huwa wahidun kami guba na jami wal wahidu la shay'a qablahu na yinni nan gole a gato yando ci da kanuna fallahu lashe la shay'a hu allah ya tunike turo adiyan da tuna bai kani Allahu na wa qala sallallahu alaihi wa sallam alaihi sa sallam ga Allahumma ya wace ci antal awwalu wa ga ya ce ma faru laysa qablaka laysa fala a qablaka yanda ba kani wana rawa muslim su'al igagi ma yi aqidatul mushriki na qabla al-islam ki gida mushriki ka musulunci na jawab yaje kanu yad'una al-awliya'a a feyi waliji da taƙarru ebe na gai watan bayan waliji nan watana bi shafa'a a mai kewa watanin قال الله تعالى سيتي لاتنا والذين اتخذوا من دونه أولياء zai dagwa su yin da tunani ce ce na ta zaun ce na ga gai wani yayo a ga gwaso a ga ya nasara ga ya ɗona a ce ma na gudugu yi jibu ta jiya a ah, illali ƙalibu na illallah zulfa sai gwado la ya ba sai ki wa ya abudu na min dunillah sai ki ga ya eh, ji buta ya zanu na ji sai ta na ma la ya ya eh, na lagunta wa la ya yanfa'u wula ma la a wa kulu da ta jagagan ha wula ya shufa a una inda Allah da na ne ga zai ja can gwayi bayan sai ci wani wa ba ngori ayo chan ba god ayo chan ji mai lubena ko go ba'd al muslimina sashi ya zaji mini ya musulmi yo ya fa'alu na zalika ya e ji haci ga mutashabbihi na bil mushriki e bona e da san mushriki shi yana su'al e gaji kaifa nan fi shirka billah ke ya ne shirka ne yano jawab yaji e la tatimmu shirku la la yatimmu ashirku billahi illa bi nafi ma yaliku illa ya yatimu nafi shirki billahi wa yoni wa gumi ne daga shirka ne ya sai cina illa bi nafi ma yali so ga ne biranin ya ya fari a shirku fi af'ali rabb waga shirka etunai e, e, e tsoci lona wa alayin zuwa ci bacha da ya tuye tsoci wa kaliti qali ke zuwa bi aqide da anna hunaka aqtaban yudabbiruna al-kauna yazi bi aqide ga ijanana ade kutubu jidambo ade gausi jidambo ade wataji jidambo ade wali ko wali kondo ti jidambo na yudabbiruna al-kauna ele ga wali wuci ko aqtabu wuci ga ji tadbiru yi jona ele ga ga dulio aga kufio aga yingo aga fekinyo ko da sauran suna ma anna Allah ya tsalin mushiriki duk da cewa Allah ya mushiriki ga gan wa mai da birul amra fa sai na Allah zai yi tadbiriyan lamari jo a ga Allah ya yi baki a shirku fil ibadaki waga shirka ne ya ibada jin imana wajibu ta sandura sai sai ci bugi wajiya annabawa wajiya waliya wajiya yamanca wajiya kutiya wajiya kabara wajiya titacin waya ibada ɓata wa gudi tsoga ibada ji tasrifi da ya sai ci wa ala ibada kan wayin muskana gida ya tunani sai ci ana ya wal auliya wa jibuta waliya bi kaulillahi ta'ala ibn cikin latin zan kul inna ma ad'u rabbi walla ushriku bi ahada zane ne yi nan zane ne jibuta ya nan ga ce tiye miyo amma da yana ga ko bacina wa qawli rasulillah da ga na annabi sallallahu alaihi wasallam gan addu'a huwa ibadatu addu'a ga ibada rawahu tirmidhi wa qala hasanun sahih yin ta waga na fiye a shirku fi sifatin lahi waga na fiye ya shirka ibadan kiwo waga na fiye ya shirka ji sifatin ya tsaye ce sifatin ya tsaye ce bai ne za da wani biye na kaliti qarbi anna rusula wal auliya ke zai bi aki daga tuci da waliji ya'lamuna al ghaiba da ilmi ghaibu nan qala allah ta'ala sai na tuna ga kulla ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba idan da da be kine da ilmi ghaibu na illa allah sai allahu wa ma yash'uruna ayyana yubasu a maki a na anakina ye ni ci wa ga ga wala shirka wala biya be shirke wa ti a fi nafi ni ala na shirku fi tashbi shirka yin lambi ka an ya kula ke ga shirka tashbi ko shirka yin lambi ke zugagan labudda limin wasu tati basharin hina adullah dole yo ni ga ya gani yayi sai shi a je wasu tare da ji tsakanin da sai shi kal amirin ladi la astati udukula alaihi ke tu ko da shi ci na miya gadan tubowa illa bi wasu ta tin san wade kiyo wade intermediary na kai wole commissioner yana sai kiyo kai wole commissioner yana sai pa ga da kai wole farm je na sai secretary jeda kami waje ne tuna sai kiyo sai sallama ga lawo ko láti ẹ̀rọ àwọn yóò kúrẹ́ tó wọ́gábẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ìrìnàká ṣìṣẹ́lẹ̀ gan wà dé kọ́ntàtì ìgbẹ́ tó ètìyàn fẹ́ẹ̀mẹ̀ tíyàn tó ọ̀gá ìbáadà tíyàn lábẹ́ ojújú lúdú àtó ètìyàwó mú tó ń náà gáyẹ̀ múṣìrìkí kẹ́ẹ̀dẹ̀ ilé gan ǹgan fàáza ṣẹ̀bá alkhali kabil makhluki zanna tó ètìlá dábì àlítà wọ́wà mínà ṣírìkì mínà ṣírìkà bọ́ mú dán lè kọ́ Eh, da wani bejiyan sai shi kwa labi sai ci na wayan tabi kwa lai kaunin lai ta'ala mine yana ke lokaci ga yadda na sukun bayan sai na tuna gan la in ashrakta wa gan la fa sai ci ba ci la ya habatan na amaluka in ga tu bata giya wa la takunan na min al khasirin magata da mun sai hasara nan wa idza ta bai la ga tu ba ci wa nafadil alwa min ashirki umayri yiri ne shirka yutun ya sai kunu muwahidin ya zaga shi zana bi tauhidin Allah maj'alna min al-muwahidin Allah ay fada min zai bi tauhidin wala taj'alna min al-mushrikin wa ma la fada min ya mushriki joma su'al egadi ma huwa dararu shirkin akbar ki egu ki ji egu ji ya shirka wuci ko jawabu ejigam ashirkul akbaru yusabbibul khulud fi nar shirka wuci ko wai laza da ya guno ne daga lona wa zan wala da lona yake yin Allah kiyaye mu qala Allah ta'ala ta tunatuna ga innahu man yushriki billah lalle da ne ga la fatu yake ba shinan fa kad harrama Allah alayhi aljanna ta ta janna la jan ramu wa ma'awahu nar yake bu mai yana wa ma lizzalimina min amsar azalimi shi na je layin fato yake ba tunan a da zane shi a ya nasara na wa kala a nufi sa sallam gan wa mallaki allaha zane ga da gube ya ci yi shiriku bi yi shay'an wani layin da ci fato yake ba tunan da halar nara zanna da na rawa muslim su a ce gagi hal yan fa'ul amalu ma shirki in ba etin wajen amfani pamba da ya lafa to yake ba ci shi La fọ́wùl àmàlù máa shirki. ẹkùn wọ́n a amfani àǹfàní pàmbábẹ̀ shirka yà lè kawùlì láyì ta'ala anil anbiya'i ẹgbọ́n e bana tace ce ga yati tíyà na wallau ashiraku la aṣírọ̀kú anu hannun ma karu ya malu aga la fatu ki bati ya tunalu pata ga gajiya wa qala sallallahu alaihi wa sallam anibi fa sallam magan qala allahu ta'ala tace ce ga gan ana agana shurakai an shirki mi ya kunke da je layan fambaci na lugwa bai na fambaci ne man amila amalan da ni galo tun goci na a shiraka ma'ifi gairi wa za goci na jimiya na lafami ba gani bai da wani tarabtu wa shirka mai zama ce wani mai shirka wani hadisa kulsiyar wa limamu muslimu da ya kafi ji babun nan na ya dashi fana bi daga ma hukumul amal bil qawanin al mukhalifa lil islam ke hukunci ya tuno da doka na jale musulunci ba ne na ijigan al'amalu bil ne mukhalifa lil islami ko furon iza a jazaha ya tuno da doka na jale musulunci ba ne na kafiri ciwo ga ga jayi zuro nan a wata kada ya taha ko su mai zai ne na gyan gama gyaga wani قال الله تعالى تتنغم ومن لم يقم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ان غبا كنت بينو تيتي انا زان يا كافرين وقال ان اذا سلم والسلام وما لم تقم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم حسن رواه ابن ماجه وغيره كاي بشاي بالي تبا كنت بينو تيتي تيتي غا نان فلادن tsakani abu ya tiye ga gina dole yo yi ba hukunci bai littafi ya ce ci da sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn ce ci gan wa bi ma an zalalla ba hukunci ya bu bai na ce ci wuci shi ne ci ce latina gan na hukumu illa lillah lalle hukunci sai ci bugin wewa mara an lata ta budu illa iya kuni furgaji ta zandoro ma sai wi alallon ya ce aladoka titi sai ti bugin wewo am lakum shuraka wa shara'u lakum min ad-dini ma lam yazan bi illa ngba de zan yoti de debo na to biya na sai ti jizini e ti e ubwana e zulani ku e ga manji ko e ga zan yoti ne ga ne ti ga tuci ma sai ti ne laja zan zan ngole no daidai ma dema ibn allah subhanahu wa ta'ala bi taqazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min a ani bi sa san gal qudatu salata li kali iri wuta da ne ke ga qadiya li fi nar wa qadi fi janna al kali guba dan wa adana li kali ni ma dal janna da ne ke ga kiyaye wuci ba hukunci duniya nan wa adana da ne ke ga kiyaye dole sanan mun to gaskiya mu ji ba hukunci ya cikin jari to nan mu ya da nan mun sanan mun gaskiya yi mu ji ba hukunci bi na sun ga lo ba ko ga lo aljanna sai ce ya dawo da alibi dawuda inna ja ja'alnaka khalifatan fil ardi yau la ta alibi ta yake bo fa kun bai da nasu bil haqqi ba hukunci ga gaskiya ta ka ne ba an jo wala ta tabila wa mala bi tuya ya gbamu nan na yau number 2 doka na zangoci e ya tsawuci majiyar ya canin tijuwo ai zagi tsọ doka wa ya ala constitution ya ka kwa ala edict ta ka kwa ala acta ka ko kwa ala decree ya ka cici a ta gagan na Al alkur'ani kwa ta gagan na jeju idi alkur'ani yau kwata gaga alkur'ano to ji dacewa da zamani na naya da na gajiri na nan waje kafiri na azu musulunci wani ewa kibo wajo la laya falala ta yi tsoye tsoye maga wani lalima saboda ala kwando kalwaci la maɓa gangani da yin tsoye sai ci maga yuzni kun bi al'alami wanda zina kafaru bi ya ya'dilun ko sama wa alalli ya ce ki laja ramu wa ramu ya ce ki laja jalalli ga ji yana ko ne ga kiyo ne ga da wazu musulunci number 2 aje doka dabo na if origin al'ada ji dabo dandan ji dabo naji wali alqur'anu ba wali sunna ba ngo ni ako ngo be da ne ge jiuna agun tun ara misali amma ga ibe ilu wale ba je ku misali da ne ga yi musulunci na lawa ko gwa da ne ọ yi kinda musulunci o mulaji wa lawa jibulara shi da ne ga yi kinda umma wajen ana lawa futaku da na gaza wu be digange na alawa dikiyo alawa waga kishi na bani da nan dokan sai shi ya gwa gwaba a sari ko sari ka zufa ta yi yau ma da na gaza wu na alawa waga wuce yake a nafsu bin nafsi da na gaya cin dana alawa bulala hadis na albikuru bilbikiri jil jumi'a ko hmm. ya da na gaya cin da umaya wajen ana alawa buda kun a shekuwa shekatu za zana ya farji muhimman bita ji zaɓi ma kasa ba ni kalam yanzu Allah sami wa alim amma aya na nan wuda alƙur'anu ba man ya hadisi magana ga wunji hannu gaya wuce ya wagaji katuyan alwara kato wanda ya gani an nasu kuwal masu ko bayanin biji bayanin shiga gwagwago da ko ji gani ko amma hadisi na nufi sa sallam gan la yuri da mumri muslimin illa bi bi da salat min ba kiyo asayibu zani ko misali banin nan alqur'ani e baji. ena waje e gona wayi ga kiye ne jin zagi waje nan li zakari misra azil unsa yayni zan ga shiga shi lotu qur'ani zalunci waje ba ko ga lan biyo qur'ani qur'ani ba dai ya na ga yi ko jiya na ko wale ga in na bani ga yi kiyo kafirci na gazawa da musulunci wani number 3 ezulamin man, sai shiga yayi alayyi man gu yara mu sai shiga yayi yara mu man gu ya lalli wa man ne sai ciyo man a na biye wa magaye man ga ije wato a shirka ji ego ta kazu a habarar urbano ban yi wasu min dunillah antum alamu anillah ku yau ko ba wannan gan ji su kun go do ga erike da sakaniyan ni biya fi da ga lalli yo be miyeji ko la ji ganewa misali bani to bo sabo kan go go tica eh wacce ga yayi ya ja lalli wa ga su su ewe kibo ebona doka e ya sai tinubu ya ramu na ngo di kiyo ngo na lalliyo kuyo ko ko to mu wa doka lo tutu ati ti o di dede be so ko o ga wacce bai ga mini a jini bu don sharawu lahu mina jini mm. wale na ga wasu musulunci hmm? kefin ya alukun bigar ma zan na complicate sarari mawuci gwaji mai gawo sai ci fabi ba ne ya ci biki nan mm-hmm. kuyo ko ebo na zan ba tele le gaga ga hukun bigar ma zan lau ko tu ga su yi sawa lokacin tubo wato na yi cicanin adé nut dé báyìí ya kùrọ̀ àdùkátàbó yìí police act no police ji káàkiri bó ní ìlú police act ní kó mm. ok nut kùrọ̀ àdùkátàbó yìí kan sọ bukari kashi báyìí nut báyìí nut yẹ yíò zò ń gá àtúnṣe káàkiri àlàyé na tó wẹ̀lú kí ẹgbẹ́ ilé ìwé títà ní ọmọ ẹwà tún yìí rẹ́gbẹ̀ pẹ̀lú ìsẹ́yìn àìwọ̀n àwọn tún jẹ́ ọdún wọn àjùlọ wọn ni ẹnlẹ́ di déédéé àkó wàhálà kan nẹ́nẹ́ jọ alhukumu bi ma an sálàlá wọn ẹ̀ la àkùbọ́rù wọn ẹ̀ la kúfún àkùbọ́rù kákùnà ọgọ́ ẹ̀dọ̀ kámi ti jẹ bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀tì ko je ju ibe sẹ́ẹ̀tì ko sẹ́ẹ̀tì jí déédéé bẹ́ẹ̀ zámanì náà kó sọ́dọ̀ kámi ti láwọn gáyìn sẹ́ẹ̀tì ó tó á ní

zane asu zane ilé kijici a yi zane ga kiyo wọn jẹ amma ga gugan in ba za wuce na kanda da ana nan ki wuyo dai ngan za kanda wuce ga ko koyo e za kanda wuce ya ide dio ala qur'an a ga da ala za ba na qur'an ga nan wuce dokan dan sabi na wani wuce ide be na ai to ga ga musulunci

soko maga la yajiri manna na shanani ko na lan la jiri soko maga wa aka tujin la yi kul muku tujina eh? nga an aga ga la na to adan wa waga zan doro zo amma ode ne tijina wada da tiya su ni wujo jo ya je tubi na kuntin ga ga ce tijjo jo go jo go su wujo wa wuwa njo go su mani kin unje kwa zuma bayan ya ya ji mu ya ya nga yo to to ya waji ya ya mi sa yenyi nje ti yi bo ko ti won ti bi na ku ti o shida ya kashi to ka na ka ba ni o meje o mele mi aku gaban bi ayi na ne ya oji za na ma buta za na ma ma ji na ago ni na o gun o. ejin zagi da ce wa le fi ji wa wiya kashi ejin zagi daga nawa ka jin da ce ga wa be na wato le fi ji wa fa be wuni aji ni bo ma fe le fi ni ma do kilo ti jin no mu ji na hukun ji so kwa da no hmm hukun ji so kwa da no mu ja ẹ̀dà ṣíṣe ẹgbọ́n ẹ̀dà sọ̀bú náà ǹgbọ́n tó yí mùsùlùmí dàdí máa tí náà ǹgbọ́n káàkiri ní mẹ́lò dàgbù a gani kali fata ya kafi na fata mai kafi na ya gwanda za ka zato ba man da tattu a ga mutum musulmi kun ji firi ne na e gane da an wace ga fiyaji ne wani ji hukunci tsokora ne e buga ga ba za ku bige ma zan wa gogan gudu shigan wọ́n jẹ́ gan tuntun kọ́wọ́ ní jẹ́gàn gọ́vọ̀nà yẹn àtọ́mí àwọ́ àwọn tó jẹ́gàn okùn nìgẹ́rì máa sẹ́lẹ̀ láwọ̀ tó bàbá àwọn jẹ́ okùn nìgẹ́rì máa sẹ́lẹ̀ láwọ̀ tó nà àwọn jẹ́ okùn nìgẹ́rì máa sẹ́lẹ̀ láwọ̀ nga mọ́lá àlejò ló kùn lùkùn iwọ́ kùn lùkùn mọ̀sùlù ara yìí ti pàtẹ́ kàtí ọ̀sán máa ta guza guwani efu alikiya gabi a guza zari yana wa zarin wuciya na wikiyo ya adalci na wajen nan ina yi gaggi nan tica nawa yi wacce da gima kata shi nan adokun baba nawa yi wajen gwazu na shi be miji be giwo shi nan agwaniya wacce ga hukun gan ma zuwa ke ne zaru ta ma ban bai wai sabe ba za ku mi gari ma zan lamu ta ce zai nin doro ta ce zibo ta doro ebagati gati tudo kaso ko gaminjo igiri gawo kido kaso ko gaminjo lozu gashi kido kaso ko gaminjo me ajiya o kido kaso ko gaminjo me agande ni kido kaso ko gaminjo kaza gashi kido kaso ko gaminjo nga wala ni to mi ga gumbe makiri kido kaso ko gaminjo kai za mu ga kiyo so ba ni ce de kido kaso ko gaminjo ka ku na wajin na wajda jinnet na wato yi e hukumbe ga ma za Allah kan gani to na wala constitution la ci gboro ce gbani zanu ti constitution yẹn gungun don ni afara ẹta mọ ila, awa, awa, awa. awọ awọ zanu ti gábé ṣiṣi nganga umul káàtìrú náà nípò zandu náà ti kún mi bọ́ náà tó ń káàtìrú kù náà rẹ̀. tá ọ̀tọ́ láìmí tó yẹ tún ẹ̀gbọ́n náà ń wọ́n ju kújú sọ̀kọ́ náà wọ́n láìmí tó yẹ tún ẹ̀gbọ́n láìmí tó. agbọ̀n tó yẹ zanu ci gashi shi ga sai shi daga falawar rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara ne annabi adi adi imani sa ga laga ji hukunci zanen ga a laga annabi ji hukunci on ce le gando ta hmm. ga ga hmm. bi nan a ci du ma da wani nan wani zanu ga zuwa musulunci ta amma zanen a laga bi ji hukunci amma wai zane lagan hannu biji kiyan lagan hannu ba hukunta amma wasu ya yi biya ki daga ya hannu ga yi biya je wani zanen abu mutunci musulunci wa imani da ke wani layi mini ta gala ga kafirca layi mini wa a ta yi bale a fi ma nan fi za a mini ne wa su gaiwa ya gina wa ta tuna wallahi layi mini jara wa ya kawo aminci bai bai ne imanin layi mini Hmm? Hmm? ngon wani kafiri ya ne zanga ci mai lega a daga ya tudi wani kufuru ya wajiri dani no no no kufuru haka guba da jikwa amma da cikin yi a nabi gaske babu Musulmi fusukun waji musulmi to ko fasikanci yo wa qitalu kufru mogu makafirci yo anin ga kufrun billahi tabaru min an nasar, kafiri ciyo la la luji bara da dangi annabi sallallahu sa wasallam maga a manin ta saba ila gai rayuwa alam ma no gai rayuwa fa gari kafara sana ajin ne ba zan mutun ba ba mu dogon ji ba ba mun yi ji anan ba ga ji kiyo wa ji kafirci ne fata mun na wa ba sun ona ni ibu gon ji ndo na ratu ati ko kafara ne ngai lawo kiyo wa ji wa ji ridania again go ci matsalan nan mun da da lagwa sun afa hukumul jahili yake ya buguna mun ce ne zango ne ga je ndu ci ne dai relate hukumul gari ma zan Allah ga zugun bi abu bi abu jali wọn jike a gani elwe na ni don na ma je kafiri gani ani a'a mun je e ne ga nga ne daga sahabin da cikin na fi ka abu kan ne na nan ya zan eh abu ga ani da a yarsa wa bi ummihi wuya aibu biyan nuyi na kamun fi ka jahiliya na ma ni bigan na kamun fi ka jahiliya na wasu lagos abin jahilin da ani bigan arba minu umuri jahiliya e guni da mini lamarin jahiliya ibu don mini bo wasu kuma zufu baji e da daga jin hanzari na e zufu ji fari da ndakwon da kuyi e fiye jahiliya wuji ma lagos abin jahilin annabi ga bi dawal jahiliya wa an ko zu fudi fadi be dangi annabi ga bi dawal jahiliya wa an baina zurikum e be mo di jahil un je ba ta na ga ti ge cikin jahiliya da mai ga kiyo kafara zango ci be mo ba nan fahimta boje juna mun je laisa na ga annabi ga zawon musulunci ya ta laisa sha ma. bari ta saba ila gairi na ko mai uku a asafin larazin laisa min naman darabal kududa wa shakal jiyuba wa da abida wa jahiliya laisa min man lam yarhamta girana laisa min na man yawa taganna bil qur'ani ya bane waje qur'ani bane waje tajwiri qur'ani ba ga waje musulmi yayi no laisa min na naji wuce lawa kiyo za wuce fata azu musulunci bwaniya kowa ji gane ku ba ni zanuwa ci na mai kabara kundoro a bakun jiya lita fiye soya ci na kacin da ba ga dubiya zanuwa ci a cikin to ki hukunci ya soya ci wani fahimta na za tu fi shi in faru duhu ila Allah wa rasul ibidi ya ga da cin da ya ci yanda ciwo ili jabi da so ci gangani da tutuyi wa shi bashan wa ga mu kan mi biyoyi da cin da ba wa ga soya ci sunna ni ke ci da mu ga soya ci sunna kamar ki hukunci so ko wa ti bada da da lana fiye su kukan ga so ci maga wani da asma wa lusna fadu biya waga gungami biyoyi da can da ba waga tuba biya ramu ya gin zagi in maga tuba biya lalli ya jin zagi ki so ko bai tuci ga yan nabu wasan ne da wani alalima nabi sallallahu alaihi wasallam wa gana na shaga inni laki ka bi zar inni ummi zar'i kemna abu zar'i fe da ummi zar'i da ya tuna mi yawayo mi yabo sarawi lakin ni la usalli kuta ma mi ya yawaya ni ne nan ma ummu abu zar'i jiya um, um abu zar'i wujiya ummu zar'i ne kiyo anasa min huli ne wa tuba ko fi tuba na ku ta ni biga zanen lan tuluna miliyoyin ya da can ba ni ga za a ji ni gogu ni ga lokacin yi mai musulmi girgiya wa ga aya da bu hadisi da bu u da bu da bu tiyan ya za ji ni gogu ni ga no problem ki hukunci su ko betu ji bi tu wala tariza alalima allah subhanahu wa ta'ala ga fanki ma ta balakum da nisa masna la qurba ko ali za sallam ko ne yaktar min hunna arba'a ko ijma'u madan matsala wuce wabe ya bala ibn kasiri to al-mughni sabul muguni ibn kudama ko te ibn hazmi to man wace aku ijma'u yo kaka ya tinga nan ko bayanin nan the same way man wuce ga da ce wato mi be wani ya da ce ba ko wajen gan kaga yi lalace yanzu dikiyo yanzu gen yi tifafu mugan nan ɗigan na luwa ki hukunci na sokwa a gwan na boye mi dai fahimta wa hanyoyi lami tu gaskiya kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad Alfadir, al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl mi biyo yi dai can leba wa ga ni imam Muhammad ibn Hanbal sabba masallaci ne mu felo jimaya ni maga imam Muhammad to baga da di gugu ya wani Madina buna yi mutu su ba masallaci ne ya yi da filita sai tarihi babu gaskiya ce fa ma za ba da haƙi illa dalal mi biyoyi ya da canje ba wa ga zaka da doko mi ga da doko bai wani hadisi da na kawo mutla kan babo ga da ma ga hadisi sa sun ga da doko ba le ko wale gan ba ne ga zanu shi ne kabara fondo ci gan ya tu bata kafiri police bata kafiri likali bata kafiri kaza kaza bata kafiri e go nu ji kurani la ba hukunta ne to ce ne ba ne je je duno ga ga la kurani ga suna ba hukunta wala ni tuware wunji hukun bigari ma zan laga wa ji shina kai ban da shi wai ne hukun bigari ma zan lawo no hukun bigari ma zan lawo ne ban da shi wani fahimta na za tu fi shi faru duwi da lai wa rasulihi wa qila lana rudu ila allahi amrakum idza ma tanaza'tum litanji min al-gharar aw ittabi'u ma sanna fi muhammadun fa ta'atuhu tudilladhi anzala zubur kuyo ko ogan da ni buji fuji jimma mi ga no da ni buji a jimma ba ki ko gan ruwa suna bi dauda ga ni sa sun ga juma ne da na wajibu ne da da ne ko la ne wa hmm. ko ni yace mi biyo ne ba waga sayu baina safa wal marwa wuri dole ya ibn la junaha alayhi to ko ay to ba bi ma miga la junaha babo weji na fiyu yan wuri wuri dole aya un aya ne lawale ani biga ibda da ubi ma bada allah bi e chabe no to ti chabe ne e gogo asayu baina safa wal marwa ti dole ya daga ga weji aji na wajina ko da ga weji mura na wajina na wajina يبنى الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة قرينة دور مدى ونجو صرفه فوجوبنا miliyoyin da can ne ba ko ji gane ku e ci gan ogan sahabe shi masallacin makonni e fito waje na ba a mai zaje na ba ina nan yanzu jikiyo yanzu zan waje na bufu wani kuntum junuban fatahharu e bogo wa ne gan is very very important yanzu jikiyo yanzu layu dan wato mas'ala ne kun bi gadi ma anzalallah is what is very wide ko manji mara mai tsarawun tubo amma ka na yi zaka fili na waje ne mai bezo a rai ka mutu jaji wa maku na mu'azibi da ta ne ba sa rasula number 2 ka ni a waza da musulunci wani a aga shubu alaki abu yi bezo number 3 yana wuju musulunci wani wayi dalili daga ba su kobe tuciwi والكفر حق الله ثم رسوله بشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفر فذاك ذو كفران نمبر 4 zanne ganci mazuku tamba tamba da duniya eh ya da duniya a ah, juti lasjan e ba din ta rufiya ummatul khata wan nisyan wa matukul walai kuma ebo hadisi ya zane ga ala ma an tabdi wa ana rabbuka Allah wa gai wa gai wuce ne mai ce afta amin shi dakle farahi ebo ga zubu ga ashara bata ya e kaza kaza bata ya e kafir ga naji ke wa ne bawo ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ga kafin yawo fo nan ko الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Mangan gan iza waswasa shaitan fa kala man khalaqa Allah ko hmm. abike shekar tangajin waswasu ya zanto ya zujin Allah wani abike shi tangajin waswasu ya ganna zane zujin isti'aza Wai in zagan zagannaka mina na nazgun fasta iz billahi na huwa sami'ul alim annabi sallallahu alaihi wasallam lawi ke dai kai da ya shetan ci gabin lola ce lagu zaga zijin halittar ya ce zuga ga amantu billahi wa rasulihi ya imani ba so ya ci biya tuciwi allahu ya ci nike tuyo na halitta shi ke bukata lagu mamma gyasan da mamma waye madda wani ga matsagan ba so ya ci na nan ko wa lasa tatun ba so ya ci na ko ba so ya ci na nan ya zaci mu lamicinu fuya fuya kafa kwatin gogo arzukuta moje siya zabe shetani mu gaza tunani ruci na ga yana hadisi lawu ya ce lamari rin nona Allah ga jalita yin dun da jalita Allah ja wallahu ka kuma ma ta'malun ko ɗan gajinu ga ma yi aqidatul mushrikina na kablan islam ki da yan mushriki ji kami musulunci na ga kanu ya du'una al a a rubi wa talabi shafa'a mushriki fi yi waliji ewa wa ebo tambawo gan wa wa zai ṣe e yi waliji da na to ga ga ce ga waliji ga jin halitta ga ga yi e ga uzo ga nga wali da zarai wa ga abaga ga kila ci mai jiwu ta wali jo a ganga wa je ba su wa so ga da gwata sallama wa ma da gwata commissioner lo so ga so wa le commissioner le so ga da gwata yake ya pa wa ma le farm sec ya so ga da ga da gwata secretary wa ma le governor ya so ga so ga da gwata protocol officer ko secretary state government mun ya ta a jiya to at ga ga zando ne ga ga wuje tambayan sai na sai a haɗe kiyo a haɗe zanyoci na a gagwa su da yazo mutu layu da ba sai cinan ngole wa su tsayiri ne na musulunci hukan wallazi na takazu min duni a ma na gudu min lali qalibuna ila Allah zulfa ne dagwa su zanyoci na ji sai cinan ko a je yi yayi waliya yo a shiga zanyoci ga Allah to ba sai cinan wa ya budu ne min duni dunillahi ma la ya duruhum wala yanfa'uhum yajibu eh, ta zalwat ne ji sai ta nan yajibu na Allah ku tsawo ga ka jibu wana kuma Allah amfani bi aga jibuta ta yuna wa kunna ta ga haula shufa'auna inda Allah aga zaman shiga a tan gwaye bayan sai cibo wale gan ezu bikiya su sarawi zanwace ya ji tawata ya kabari zanwace shi kuti bai waje zanwace wade gulugun eti na mariyawu ya wujo magajin daga ayyana na lugwa addu'a alhaufu arrajawa ragabatu arrabatu alinabatu alkuduwa tawafu arruku a fi ba ta ke to ciyo gajiya man magajiya wali magajiya shehu na. ga wani wali mu tashi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyo to yake da sun da waya razun da madan waya amma bi waliyo alladina amanu wa kanu yattaqun zai je da sun ce ta mai da zai ji bi imani amma da sun ce ci nan e gogo e dungu shishi wali in ga jibuta ji ha to tun ji wali wa ga da jibuta wali mushrike wa ya je nun wali wa ya jani kashi e gogo e da ji kyo e da bi kyafu za mu ci na mai laga wali da nan gole mun ji ma da ce ci ya mun da ce ji sallah mun da ce ci azu ya gidi wa sai giju o ga gun gongon wa mi ke baka bani e la be shin yi wani, eto to na fa ta ne da ye lu ba ta ne waji nga shi nga sheku za shi ribal khamra yin kalaba fi fam ya asalan shehu ga tin je nga tumi sai shehu ma ja je ku dole ɗan jajayi na kundi sharafin wali ga wali masu ma amma wali ke ji martaba ya martaba martaba ga wali yiwu ke yanya shirka ne ya ya ci nan kai fanan shirka an billah ko ezunye shirka ya ni mana in ga yogan tauhidu nafi wai su ba tu nafi kawai ne wuri tauhidiya isbatu kawai wuri tauhidiya la ilaha illallah la ilaha inafi illallah ce isbatu ko kul huwa allah ahad wuce isbatu ko allah samad wuce isbatu amma lam yalid wa lam yulad nafi laysa kamithlihi shay'un wuce nafi wa huwa as-sami'ul basir ce isbat Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha na biyu illa huwa isbatu la takuzu alhayyul qayyum ko isbatu la takuzu sinatun wala nawmi na biyu kullu shay'in halikun illa wajahu kullu shay'in halikun na biyu illa wajahu isbatu wajen yana ko ebogo tauhidu nafiyu ni wuni tauhidiya isbatu kawanyi wani tauhidiya so ga jabu ni takani an nafiyu wani isbatu ga malaka babu ya sifatu ahlu sunnaji ezi isbatu kawai babu nafiyu ke mina mushabbiha jina amma din nafiyu kawanyi babu isbatu ke mina mu'attila ya jami'a mu'tazila ash'ira jina a ga tsoci da fiska tsoci da ilimi tsoci wo

am kuliku ngai rije in am humul khaliqun adani ta adani ta ji ka so ya jarita alita a duniya jin coci buge ju a farayatun ma allazi tashrabu ne lenu ne fi da ne a antum anzaltumuhu na almuzni ya gaci ne daga sama amna afara aitum an-nar allati turuna yelena ne enene je ye da kira ne ce gudana ne a antu man shatu shajara ta na mai mushuuna in ba ci ma wuce ya ganyu ya cikin halittar kan wuce cikin halittar sama bakin so cikin yau badi usama wato ardi baril baraya munshi'ul khala'iki mubdi'uhum bila misalin sabiki ebogo nasara sai ce la wannan Nasiru illa min indillah nasara da ba Allah ba sai to yaci in yansurukum Allah fala ghaliba lakum e zuzu da izza ya gwato ya ci budon e zuzu ba da mai gwato ya ci budon ya izu mai shawo ya zulu mai shawo aya gaji baji in gaji baji bai zai ta ci buje jiyo so e tunai to yace lokata na gada lawun da kin ga zan wace jiwo mu sheyi ya ga nasarawa wali ya ga lafiyawa ko laji ganewa a ta dole ba ne zaga da karama tunan in ga ga gami ga wala ji za cin wace so ci maga waje za cin wace waje a zulu jazi ke ba so ci budan ba ne zaga ji wani ta ka ganin su gami ga gami la wallahi je ma ziki so ci ka ga waje waje ko ji gane ko hmm. ya mutu rizqa ya sha waya kudiru zai ji hancin Allahu alladina taduna min dunillahi da ne yi yuji mai soyayya kenan la yamlikuna lakum rizqa aji mallaka wa yazki ayawa ko butagu inda Allah rizqa e gaje da waziki daga ba soyayya e zu de to doro to da wa sai soyayya wo diga ne ku e gogo ne soyayya lo ne gaje ye ga wali mu te juma ilke mina she shewu ya su faiji أي بعقيدة الاعتقاد بأن هناك أكتابا يدبرون الكون مع الله ما أن الله يسأل المشركين وما يدبر الأمر فسيكونون الله sọkwá ìgbì mọ́ṣìlìkì rẹ̀ ń zẹ́ ìdí sẹ̀lẹ̀kì rẹ̀ lámọ̀rọ̀ àtọ́ àgbẹ̀gbẹ̀ àgbẹ̀gbẹ̀ allah egbogbo àkùtọ́ tọkútùbù tọgọ́ọ̀sù tó wọ́tẹ́bù tó nújẹ báwò ìdájẹ́ta àti àmọ́ni jẹ́ ìlú mẹ́gbẹ̀gbùn náà kúlẹ̀

idan ga mini a shirka ne a shirku fil ibadati shirka ibada jo gunya mana ibada addu'a wa khawf wal raja ragabatu wal rabatu wal inabatu wal wa jiya zandoro wa sai Allah e bagar zubi yanzu ya rauka ya ilu ya fadu ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjaluti mushriki shirka wai gidan zai sai ta gawa mai gudu sawu ko wajen jazo su jazo kadiro je lani wa kai lani babban wali ya mi yoto ma do ga tun zafi tun no ne ce ya zage da ga waje da yin ga su kin bigeri layi du'a u gari lai ga waje da ne wai da mutum ne ce ta rubu guji kiyo mu ya wayo ina mazandoro ya wuce zandoro ya zawa sai ta ci bugi ko ji ga na ko kabare wali wai da duk da wati ba kabare wali gan daga Allah to ba to shirka wai jidan wa sudu lillahi wa abudu idu zai da sai ce mai jibuta ya sai ya naki ya kabari ya masallaci ta ce kabari ila e ce juzan daga Nigeria daga Niger daga Mali daga Bangoji ce ruwa kaula ce lufa ce da jibuta ya kabari wani na jibuta ya sai ko da ji tawafi ya kabari sai shi gwali ya tsawo ku bilbai tilatin a ji ta ya kabaro sai zunan gibe nan ko shi ya kabaro in na ji yare fasali rabbika ibada ba ta sai ci buyi wa jiyo ka ku ti sai sai man halifan billahi biga ga ibada ara ga shirka ne abe bi ne ne ugani ne da shirka da ashirku fi sifatin layi kaliti kal bi anna rusula wal anbiya ya'lamuna al ghaiba ke zai bi aqida ga tuci bi annabaji a da ilimi ya gaibu nan wa ne sifati ya ce ku tabbatar wa ce ci wa mala sifa ya ce ci abe da ndoro miliyan alidu jomo annabi sallallahu alaihi wasallam ga law kuntu alamul ghaiba sai daga da ko ga nabi wato nga da ilimi gaibu sarfi min alkhair wa ma masaniya su sai ya kulla ya lau man fi samata wal ardi ghaiba illa Allah ya ga da sama baki na da ilimi gaihu. na sai Allah e bago daga babon no gaibu sai ci buji da ilimi wa bi ga sheyin goci walin goci zagurun goci eh kibo kutubin goci gausun goci wata jin goci alaikatan ban goci sheye fuwa goci inda yi ne ga mano na naisha aisha ga man haddasa kaza ga yau labari anna muhammadan ya alamu ma fil gadi ga ni da yi ne na ji suna fa kad iftara allah alfira ga na ga mano sun da so ko da bago ko ga ji jarabawa wa ji jarabawa wato sun wato sun imi ga maji lafiya imi wa maji lafiya bata na zide ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya bila mun goya wa kamin lokacin shi nan gole an ga je ilimi ga na sai Allah ko mini yana wake yi ya bi na su a shirku fi tashbih shirka ebe tashbih jo en ka ta kula labudda li wasu ta ji basharin na ad'ullah daga ga dole yan wuje ta yi zan ka kulun ga yi sokona kal amir allazi la astati dukula alayhi illa bi wasitatin ka amir nan ya ga dai tun wasai bi wasita na fa za shabal khaliq bil makhluq zalun wasita da bi maluki nama mi wa mina shirki mini shirka bu da ban sa ko ga laisa ka misli shay'un ko wa wasu wasita ga guba wasu suka tsakani ya ce ci bai ba halitta shi ya awu ya ya sakwa ya ce ci a halitta ya ruwa su ta yi tuce ra'in ma ya ce yana kumin gudan fama ni ta ba da fala dillu wala ya shika wa ga wa su tari na to zandoro a jamuni na zandoro a jamu sulumiya zandoro a ruwa lijanna so ra'in ma jibi wa su tari ma na wa mututuci na so ki tume na kuma ma jibi amma wasu ta dabo na ne ya nan ga kiyo wasu ta yin ibada ne mi jina tuchululu ya soko ibada ne mi jina mi ga ya she she lulu ba soko ibada ne mi jina mi ga ya wali wali lulu ba soko na to ji dai na so da laje mushriki ngamu mushrike fani feji feji ga wula shufa auna inda Allah ba ne ga tan waya ba sai ci bo ko inna ma na buduhum illa li uqribuna ila Allah zulfa yijibu ta ji sai da Allah ya saba a dukkan bayan sai ci kuyo sai ta ga ne ga yana shirafta ko ga ne lafa sai ci ba ci la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ba ta ne ko laje kiyo nga biyo magata da min zai asara nan wai za ta ba wuce ga tubaji wannan fadila anwa min shirku ma shirka irin nan yaya فيكون موحدا ذنقاك موحدي اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين الله قال لا يفيد من المشرك جمع شرك في الربوبية شرك في الألوهية شرك في الأسماء والصفات تو شرك الأكبر تو شرك الأصغر تو شرك نجي لك بأكيدنا تو شرك نجي لك بلفظنا تو شرك نجي لك بإيتونا bata sai ci sai biyu garwa junubuni wa baniya an na abu da egagi mawa dararo shirkin akbar ki eguje shirka wuce ko nga shirkul akbar tusabibu alkhulud fi an-nar shirka wuce wani jin zane daga lone ne e za su ne na bwana wa ma hum bi kharijina min an-nar zai je ta ke shirka wuce ko nan ga wuce aga dan a ji kiyayen a jun daga ne na bwana inna man yushriku billahi zani ga la fa sai bigile zani la fa sai bajina fa harrama Allahu alayhi aljanna sai ci aljanna la jan ramu wa ma awawu nar yake ba zan ci mai ina wa ma lil zalimina min ansar az-zalimi ma ajizana ya nasarana annabi sallallahu alaihi ga man laqiya Allah zani ga da gumbe sai ci yushriku bi shay'an dakhala an-nara wa la fa sai ci zan ci da ina al-imam muslim ga gube waye shirka mine na shirka ya jino shirka la ya jaza jin halalli abin na daga man bardala ji na go soft da ne ga ji san kwa ne ga ji kiyo ga ji shirka wala ba be ni gan la tanju wal mushrikati hatta yu'minna e ga ji mushrikan na gizi a gijawo masa ga imani ji wa wala tanju wal mushrikina hatta yu'minu daga lagi na ke ja mushriki ba gi ma saga kijin imani ji ba shirka ni ne yegu na shirka ya latu da hanga daga ta ce shirka wuce kowanne ngoli aba daga ta ce shirka wuce kowanne ngoli aba ga fara yawa a bara ma yawa a fukunuwa a kugu makabarta ya musulmi ji a wa musulmin doro a ji wa mutum ma a gizan nota ibn hanif ga la yusul muslimu al-kafira wala al-kafir al-muslim muslim a ji kafir kuma kafir ma a ji muslimi kuma annabi sallallahu wasallam wa ta'ala ma kufe ga ko ga ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ko a ji hanjo mun ma ka yi na yi wanda zina abu ne a tafi lilmushi ko lalo kalu wuli kurba wa da ya nabi wanda da ya yi mani da jina na sai da ba gafara mushriki kaga idan ya ana wale mini yana shirka mu ko wani jimbe zai nan zanga a tafiye shirka mu ko na alwa da janna zanga ta ta shirka wuce ko ne gwa ta ji amfani fari kiyamiya wa ma tan fa'uhum shafa'atu shafi'in e gwa ta ji amfani a sai da daga ibe tauhidi na ya illa man shaida bil haqqi wa hum ya'lamu ta bugo wa ne shirka dai saru to masarawi amma ga wani ko mas'ala ya al-iman bi shirka musulunci da kafirci eyin yo na matsala wuce ku yo na ne zakarai na asalin musulmi ga asalin musulmi musulunci hmm. asal wunde wunde ga hmm. fitrat Allah allati fatara an-nasa ala la tabdila li khalqillah annabi sallallahu alaihi wasallam ngoto je ni khalaqtu ibadi unafa ya wajin jani ta ta ce fitrat ko hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tugon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa kalimatu alqaila madamuruhu min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu allah jannata la ma kana min amal fa da jadi da wajibi da gaskiya na sai allah annabi annabi sallallahu alaihi sallam mai tuje yace annabi isa mai wuce yace ko ya mun da ba nan nula na na maryamu na nula ke na na maryamu na ko aljanna mai gaskiya na mai gaskiya ta shiga da ga da aljanna ya wa wa nan wuno a ne diga mutu ita ce mutu mutu tawidi salla azu zakka je zaga ta eh zaga ta wa nan mu be na lo musulunci yana musulmi bu ido na amma ya zubu ga wanda do ne gaji wacce na je dan go ne ga nan dai ya di sem da jima ga na su ta fotin jima ndo ci maji fotin amma da ka je vota yugo sai na biya yi mai kabila foto la ba shan foto ba ba ci da ni ganci inda cikin waya foto wanda ya mushriki ne wato mun kila za mu shiga da vocin jin waje za mu shiga da votas card go waje mushriki da votas card go maje mushriki an za mu shiga shishi nga force bata force bata e kafiri e bo hadisa da lawo to shi to kila na hadisi ci magiya mu da force kun yawo force sun ci wo mu lawo sannan ji gashi shi nga a shara kwata ya kafi babban mai a shari na gafara ya baya babu amma zan doji su kunga zan doji ga baya babu mu zan doji nga a suna dai shi daga yi musulmi kawai yau umade broda ko sista ko ndaji ko ndako na wuji mini agu da wunde da beto akidi wuya ne umaga sun wato musulmi zan doji musulmi ya mai zanu ci gashi mun gaza daga galo abuja ta gufa wuta daga hadi da wuta ma lo abuja da bito fa wutun gubo mu zai waki o zai gosa ko biya balo maga kiyo wale ganyen ne ji yi gaji o shi wuru wuru ko zanu ci gashi jibani mun ga gaskiya da ci don ne ya fa oke fu pat da ne ya wani ya pa ne ya buna shara shara kwata mai kafiri ya ton na jiman ne ji to yi ne ji to sa ce to yi ne da ci don ji kwata ka fawo yẹmẹlẹ e e e ga alẹ nìkan yẹn tó dìbò yẹn bẹẹ kẹtẹ títọ ọdún ẹkú ló ń fàjà àṣẹ yẹtọ yẹtí àmọ ẹtọ ọdún náà ngọmọ náà ebogo ebo ẹnla ìṣe egbòde gẹnẹnẹ gẹnyanu ẹlà ẹtí òyìtì bi nẹkú lánàá ẹtí ẹgẹrí ní igá lámìtú àṣẹ sáyọ ẹgẹrí ní àṣẹ àṣẹ yẹmọ tí a yìí máa fa ní lọ́nà tí ẹgbẹ̀rún lè mutu aláìmọ̀tò àìdájú bóńbì àti dátú rẹ̀ dúkùrúgbó kókànlúwó kó lọ́nà tí ko lè ne aláìmọ̀tò àti mutu bùnbáyà mọ́mọ́dù yusuf àti ní kínú bí ó lọ́nà tí ẹgbẹ̀rún lè rí aláìmọ̀tò àti lọ pírẹ́lì ní ìdàfi gbọ́ntà gbọ́sọ̀ kó gbẹ́gàn wọ́n lọ́nà tí ẹgbẹ̀rún lè rí aláìmọ̀tò àtàtọ̀ ci ìṣàtọ̀ lọ́nà ne ìwọ̀n ìdàgbìn mutu ebogo iga lawaji ti ba shi komo sannan ga ɗaya gaskiya na wuta za ni wace ke waga yanayi ɓata ruwa ya ga boji wuce na ya ga fiki ya ga toji ta wakin nufi wana amma ɗaya za ni wace lazara zuku yi susu man kaza na ga wuce na da ilimi gamu babu bukai da musulunci ga ya bude za ni wace da ilimi ga wani umar ga daidai ga nawa lami wata ga daidai ya zamu shi amma eh mun da buwani ba na gaskiya gaci ne ya yi mutu fahimta na za ta fi shefar dudun lai wa rasul za ne ga gaskiya wasu na mutu ba ku kiyaye da wani wajen mutu gaskiya ko kunu ma su hadiki ibrahim kaula gun da ya nemi ga wati wace ibrahim kaula ga wanga ya nunji na ya amma tijani gun da ya nemi ga wani na katolita biyu wace ga gane ji na ya

man doki madabalo take a gari ga manya ga amma da ilimi ga wannan amma ga aki mi ciwa ga eh da kaza kaza nuji na wuya amma da ilimi ga wannan kila za na wace waje belle waje bashi ko dole da yi da shi da jiniya ga gaskiya amma jiniya la mutu gaskiya wace la unde ilimi ga wuji ke da la unde la ko bawo la na huli nasi wala hu? e ga bayani jiniya lita ma so gaskiya dan da kya shi ga gaskiya mutum da ke rodin ya gane ji daidaiya amma da wuna ce ga ya zami wuji amma a wani sun yi jambuwa yau wani na gina kun ciki nan ya lazina na, ma zanna min da huda, min ba di ma bayyana lin nasi fil kitabi zai je nan zai je la gaskiya so bayani ya bayani jiya nan sai ci gane diga wa'azir ashirataka alakarabina waga da wajen zami waje gargadi a mato sun zugu fasadi mato mato wa alida ne zai idin ma na waje bayani ga jama'a ne kenan kun fa'anzir anzir ya bugo ga so gaskiya mu waga ku fun miti sun sun wajja yi labi kuma wajen na gyan na Za ka kata an ta wasa sakatu ana fa ya ta'rifu jani sayamina sakini waga ku miti sun fuja bi ko a kida bi ne da a kida yi gidan an ga a gani waga o gaskiya wace muso wa mu ji so ci ma biyo ga fali ya li addinu nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa amatin lan wa ci ya gaskiya na ga ta ya za wangi jano a ga eh a ji a ji ja a ji gani da mu ga dun wa ga kazan ne ba nan wa da ga kere kere imana ya je la ce gun ke ti e gaji wala ta hau ala lirtini wani uduwa ne ya gafi wata tiyan ga mano da ya ce don wanda ya kaɗu fi mara ya ci gun a ga ce ya sunanni ya e gandalwa ya ga iri su sun a ga yin zaki a ga ala mai fajan alula a a ma'alufin wa yana bejina baya ya ga iri su sun ko ya kusa da guba ke bakan doro ya ga iri su sun zai bugi fuji jimma e ga yadda su sun eh shaitan su sun yi irin yanzu kayin nga shaitanu shaitanu shaitan irin guba a dai na naji ko shaitanun sakitu shaitan ne gina ne gan da shaitan ne sun ne almutakallimu bil batil da zane ga gajeje na wuce na naji ku shaitan ne ga ganin wasakitu al haqqi zane ma gaskiya wuce mai su sunan ga shaitanun akhiratu shaitan ne su sunan shaitan jiji ke mina ga na gaga jeje na yaje jujo na a ti wato ne ke gaskiya ya wace su na, eh da da wato jima e bane da ke sunne ne aga su su suna na e ba ko e aje waya wa ma na ji na ne muhammadu ji ci mini e gwaji ne labe tiyan e da ida ya gaskiya e na masu kun yan doro aka ji shigan ji sukun ya e biya a dake wuci ki a mai gaga na lugwa da kan celle ba don sakani manjo celle ba ya rike babu da celle ba sakani a kida suna ga zaini ga tsaji e da suna ya ga tsaji da suna kama ya to celle ba zanu lagu su yau babu a daga wancan ya gane shi ya gane shi zuzu shi yau da in hirafa fi ya kwa ya wani a hawaii yabago wakil akli bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naqum min al khatar ka magana ken le buyo nga ga ga ken le ba ga da sun ga ko be tushi wa mabtalafin fi min shay fa hukmuhu ila Allah ina ga ga ken le ba sai uku tu yo so ko be tu so ko be tushi ki to ki be tushi be ke masala na jibo buyo ko a magana ga masala ya ken le ba àti gẹ́gà lóró tútù gbọ́n gẹ́gà lóró àdó kílẹ̀ ti gẹ́gẹ́ ya gẹ́rẹ́ yìí gàgà mọ́ wọ́n ìtọ́ àti tó lọ tí mẹ́lẹ́ ní kí tana yé ètò lálá e gaskiya man ji kokari in ga man ji kokari ga sai ladi da ibnu arabi kada doku ibnu arabi ibnu arabi fusu a tumake yin da rubutu mujallabi mutuwa yin gu mun ji kokara ibnu arabi faki un zahiri yiwu amma a ki da hujja na suku amma rage goyi be al-imam al-bukhari ki kokara yanda ci na ma mu dara ko tuni wa za bi ta wani ka bi ta a tattabu wani zamati al imam maliki ji gogare imam shafi ngo ga gaggan a hadisi sabi a zanin shiga maliki gan mutu kan ta bi lafi maliki ya basu ko mun kan kiwa yi maso naso al ji gogare amma wani ta sai sai muslim wala wa al abu zura razi ga abu zuru ci abu zura da rajon 80 ma jike umago a ga kokari na egi ega na shi ya zaga umaji dai jiya na wuji jiya ba ta ciwa ne addini a nufi wuji ya ba na ma addini ya zaju ya ba zando ga sun sun ga addini ya ba ya bude da jiya bai kin ba ta a ɗin da ci addini a sai yi rin da bude zanje a ga gungu a nan da buwa nan da amma addini a ne bai zage da labi agun addini ko ba ni ko igoro a ji da dabo na guji ke ta ganyen na ruwa wani ba ne muhammadu ba ne yabo kibo yabo la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaqi la ma man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amu lai wa hum kazalika ila yiji a gaskiya zaka manyan mutu yau mun ya yubawa etu yahudi bai nasara e yi no yayi taka zo a habarin wa rubanu arbaba min dunillahi amma ya yi da zai je jibuta fita kan ya bune lafiya ala sai ci ala ne jibuta ne bambi allahu Allah yi soko man ya jiga haramu ga haramu buyo haramu ne sai ta haramu ne man ya jiga halalla ga halalla buyo again ndo tu fi we ka tu qur'an kata mu ya ba awe ka tuwa ajimaye ya sun fi doki waya kafin ke yana rutu a shi mawa fiye ziya to risala to kafin da yi ya maliya ba ka yi zaun ciji manye ya eh man katu wolo degree program man chi huwa katu wajen kayisi man chi huwa katu wajen islamiyya ya gidi man doki huwa katu wa maliya zaun doki mina ba zaun ciji manye ya zango cito da no ko da go yimma yau no gudda ga lani ta fi ni amina mu ci wuwa na je na wa kiyawa wana wato aje ala zandoro awon ati a defend yen gama ne da ima suna ga ta gaskiya alita ji ma ta alita ta laji ibn qayyim wa shaykhul islam al harwa ibn ilayna wal haqwa habu ilayna minu al harwa yuyo ne wana ma ye wa gaskiya zu alimamu zaabi nga lau baytu ahadan la baytu aba ali nga go wa defend go chi e bo go ne mu je yuna wa defend ya abu ali ama ba abu abu ali e an chi e bo alu sunnaji e di ta'assuban ti tuye ma e ta'assuban ti ne ga le sunna ni bisa sallan bana go zangoci na ga ibn de bo ba ji ko bo ba ji ko ba ya zangoci sunsun a fi mutu a ya jikin na jayayi egogo yadda e ya so ya ci yasu ife e bizo ne abin da su so ya ci na rai ya wata ku yi mun turje una fiye ilalla ife e bizo ne ne ne zando so ne ga ci ya ke fili na rai yau mutu bila sara'iru ife bizo ne a gizo ga ya tuna walo na rai alkhairi ya zalo wane shirin ya zalo wane

alale fiye tuna tulu na ku a ki alale fiye zai lami tuwa ya ce da na kuwa ngala ite gangan sai ci ji bade yi sai ci ilimi na jan fahimbi albarka yana sai ci hazo bayi je kalla allahumma bi amrika shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ne ka salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh